Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango da da biyu 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da safe yau ranar Lahadi 19 ga watan Mayun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Jami'an diflomasiyyar Amurka na gargaɗin jiragen saman kasuwa na Amurka da su yi hankali wajen bi ta yankin tekun Arabiya a yayin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar tsakanin Amurka da Iran. wannan gargaɗi dai ya zo ne jiya asabar daga jami'an diflomasiyya amurka akwai da haɗaɗɗiyar daular larabawa kwanaki bayan gargaɗin da ma'aikatar sufurin jiragen sama ta amurka ta fara fitarwa sanarwar ta yi gargaɗi ga dukkan jiragen saman amurka cewa yana da matukar hatsari wato bin yankin tekun arabiya lokacin da ake ci gaba da samun zaman ɗaɗa a yankin a 'yan kwanakin nan dai zaman yi zafi matuƙa inda ya haddasa damuwa kan yiwuwar samun tashin hankali tsakanin amurka da iran a ɗaya ɓangaren kuma kamfanonin mai na exxon mobil wato kamfanin mai na exxon mobil ya kwashi ma'aikatansa 'yan ƙasashen waje daga lardin basra na ƙasar iraki ganin yadda ake tayar da jijiyoyin wuya a gabas ta tsakiya wani babban jami'in gwamnatin iraki da kuma wasu majiyoyi sun gaya wa kafar labarai ta Reuters cewa an kwashi ma'aikatan ne ta ranar Juma'a da kuma safiyar jiya Asabar zuwa ƙasar Dubai da kuma wani rukunin gidajen da ke cikin lardin Basra. Wani jami'in ɓangaren mai na gwamnatin Iraq ya tabbatar da hakan ga kafar labarai ta AP. shugaban kamfanin mai na gwamnatin Iraq ishan abdul jabbar ya ce an kwashe ma'aikatan ne saboda kawai kauce ma abin da ka faru kuma na wucin gadi ne kawai amma babu wata barazana ta musamman jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau mai mulkin ƙasar australia ta yi wata babban nasara ta bazata a babban zaben da aka yi jiya asabar sabanin abin da hasashen a jin ra'ayin jama'a ta nuna na cewa jam'iyya mai tsakatsakiyar ra'ayi gaba dai gaba dai za ta kawar da jam'iyya mai mulki daga mulki. Firaminista Scott Morrison ya kwatanta nasarar da jam'iyyarsa mai sassaucin ra'ayin rikautai samu na wa'adi na uku a jere a haihu da haihuwar 'ya'yansa biyu mata Abi mai shekaru goma sha ɗaya da Lili mai shekaru goma wato mai shekaru tara waɗanda aka yi cikin kamar yadda aka saba ba bayan da duk wani yunkuri na amfani da kimiyyar zamani wajen dishan ƙwayaye ga matar ta ya ci Dama can na yi imani da kasancewar mu'ujiza. abinda Morrison mai shekaru 51 ya gaya ma taron jama'a masu cike da farin ciki da annishuwa kenan. To labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in diflomasiyyar China Wang Yi ya faɗa wa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Asabar cewa matakin da Amurka ta ɗauka da kalamanta na baya-bayan nan ya taɓa dangantakarta da China kuma ya kamata Amurka ta nuna ta damu a cewar ma'aikatar harkokin wajen China. da yake magana da pompeo ta wayar tarho wang ya ce bai kamata a ce amurka ta kai nisan da ta kai a tattaunawa cinikayya tsakanin kasashen biyu ya kara da cewa har yanzu china a shirye take ta zauna domin neman bakin zaren matsalar amma kamata ya ce sun samar da matsaya kan magana iran wanga ya ce china tana fatan dukkan bangarorin biyu za su sami yin aiki tare domin kauce tashin hankalin da ke shirin faruwa china ta canza harshe a wato a yakin cinikayyar da ke faruwa tsakanin da amurka ranar juma'a tana mai cewa sake zaman tattaunawar ba zai yi ma'ana ba har sai amurka ta canza aƙidar da ta ɗauka kwararru sun ce ga dukkan alamu tattalin arzikin koriya ta arewa na tangal-tangal yayin da yake fuskantar takunkumin ƙasa da ƙasa kuma wannan durƙushewa ta arziki na nufin kenan su kansu 'yan wato yan bokon kasar da sauran masu faɗa a ji na ɗanɗana kuɗinsa a cewar ƙwararrun la shakka magabata a koriya ta arewa na jin jiki a cewar joshua stanton wani lauya a washington dc wanda ya taka rawa wajen tsara daftarin kudirin takunkumin da aka kakaba ma koriya ta arewa a shekarar 2016 manyan jami'an gwamnati da jami'an sojoji waɗanda ake musu ganin masu faɗi a ji a koriya ta arewa sun kai wajen 2000 to da ƙarshe mataimakin shugaban australia hand christian scratch ya yi murabus jiya asabar bayan da wasu jaridu biyu suka buga labari da hoto mai nuna yana bayar da wasu kwangiloli ma wani ɗan rasha bisa bisa ƙa'ida ba. Strar ya ce an auna shi ne da bita da kullin siyasa, to amma ya amsa cewa abin da yi kamar yadda aka nuna hoton bidiyon wauta ce da kuma kuskure. saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗe masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaben ni nasiru adamu el zan gabatar Baya ga kotun ɗaukaka ƙara da ke sauraron kalubalantar zaben shugaban ƙasa, an kafa kotunan sauraron ƙarar zaɓe 76 a faɗin Najeriya, amma ban da jihar Jigawa. Babban lauya Aliyu Umar zai yi fashin baki. APC ta tuna da jihohi uku cikin bakwai na arewa maso yamma ga sauran mukaman majalisa na masu rinjaye, in ji ɗan majalisa Bello Kawoje. Ba lalle ne APC ta ci gaba da tasiri a zaben 2023, in ji masanin kimiyyar siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk. Waɗannan da ra'ayoyi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Bye. yanzu dai komai ya kammala na sauraron kararrakin zaben 2019 kama daga na shugaban kasa wato zaben tarayya zuwa na jihohi na shugabar kotun ɗaukaka kara justice zainab bulkaciwa ce ke gargadin ɗaukar mataki kan duk wani wanda ya nemi riga malam masallaci kan sakamakon shari'un ciki ko har da lauyoyi 'yan takara har ma da manema labaru so far to cover the election tribunals in all the states of the Federation, excluding Jigawa State, where no election petition has been filed. baya ga shari'ar zaben shugaban kasa da kai tsaye kotun ɗaukar karar ke jagorantarta justice bulkaciyo ta ce an kafa kotuna ko tawagar masu shari'a 76 ga kararrakin zaɓe ga jihohi in ka ɗebe jihar jigawa inda ta ce ba a samu karar zaɓe ba gaba ɗaya faɗin najeriya an samu kararraki shida ne jihar imo in ji kaciwa ke da mafi yawan kararraki da haka aka tura tawagar masu sauraron karar shida don sauraron kararraki shida na jihar da aka shigar shin za a iya kammala shari'un a tsawon wata shida kamar yadda aka tsara wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya zanta da babban lauya aliyu umar don fashin baki wata shida ya isa kowace irin shari'a ce a najeriya da ake yin ta ko ta laifi ko ta ma'amala a ce an gama abin da yake faruwa ha ake ganin akwai sarƙaƙuwa ko kuma da ana daɗewa mutane ne ba sa yi wa kansu adalci kai ne kake neman hakkinka sai iza mana da cewa sai ka je kotu sannan za ka fara tanajin ma a me za ka gaya wa kotu abinda wannan doka ta nuna shine da shi wanda yake karar cewa a bashi zaɓe ko zaɓe bai inganta ba ko kuma shi ne ya ci zaɓe aka hana shi tun daga lokacin da aka fara yana tattara shaidarsa abin da kawai zai yi shine ya rubuta ya kai gaban kotu kuma shaidunsa su zo su yi wannan wato lokacin da ake gudanar da zaben eh lokacin da ake gudanar da zaben ka je ka shiga zaɓe ai ba za ka zauna ba kai tsammanin da cewa ni zan ci saboda haka duk abin da zaka yi zaka ya kamata a ce kana da wani abu kamar yanzu a wannan zaben da aka yi sai na ji mutane ana cewa situation room kamar wani ɗaki ne na generals wanda 'yan siyasa suke tattara zaɓe duk abin da aka yi an soke zaɓe a nan menene dalilin soke shi ba a yi zaɓe a can ba eh, da akwati kaza watakila wannan waje ba a kai musu kaya ba sai ga wajen karfe biyar na yamma kuma aka tashi aka ce ba za a yi ba ba a sake ba duk irin waɗannan ai su ne abubuwan da ake tattarawa a hada a nuna da cewa ko zaɓe ya inganta ko bai inganta ba kai mai kara cin cinitin kafin ka cinkaru kotu ka tattara waɗannan hujjoji da bayanai kenan? Eh, tun ma kafin a yi wannan ana declaration saboda yadda aka yi tsatsara abin shine ai daga ran da aka faɗi sakamakon zaɓe in kana son kai kara na jin ko sati biyu ne ko sati uku za ka yi idan kai da aka yi kara kana da sati uku ko sati biyu ya danganta yadda ka ɗauki abu nan da za ka je ka ba da hurumi ka yi to daga nan kuma sai a kirawo shaidu to ka gani idan kai mai kara da aka ce wannan a cikin wata shida za a yi ka je ka sa shaidu misali guda ɗari kaga ita kotu ba za ta ce da kai dan me ba hmm. har da ike an kawo wani abu za abin da ake kira affidavit shaida ka zai rantsuwa ga abin da ya faru saboda haka kawai in ya zo zai ce eh ni ne ne wannan rantsuwar wannan ita ce shaida ta a kotu shi kenan sai a ɗauke ta shine shaidarsa a kotu sai kuma tambayoyi da sauran lauyoyi za su yi to idan ka zo ka sa mutum ɗari ka gani ba kai tunani ba kenan ya kamata a ce ka samu mutane ina ne aka samu aka si ka kira waɗannan shaidun idan eh su ne shaidu eh, idan shaidu barkatai barkatai idan goma sun ishe ka ka tabbatar da da'awarka dan me zaka sa shaidu ɗari ko hamsin domin kawai kana son kai siyasa ko kuma domin wani magoyi baya ka zai ce ai mu ne kashin baya abun amin bai kira mu shaida ba in Allah da masu sauraro makon gobe za mu ci gaba da wannan fashin bakin shi kuma dan majalisar wakilai Bello Kawoje ya bukaci tura sauran mukaman masu rinjaya a majalisar dokoki mai zuwa daga jam'iyyar APC ga jihohi uku na yankin arewa maso yamma jihohin ko sun hada da Zamfara Kebbi da Sokoto kamar yadda muka kawo bayani a shirin nan APC mai rinjaye ta tura mukaman jagorancin majalisar dattawa ga arewa maso gabas kakakin wakilai kuwa ga kudu maso yamma da yake sanin kowa ne muna da shugaban ƙasa a zon dinmu amma a sani na ne na san jam'iyyar apc bisa ga bayanan da muka je tana shirye-shiryen idan aka riba mukamai na party daga matakin kila leader whip da makamancin haka a house da senate na san dole ita ma arewa maso yamma za a kai wasu mukamai a wannan yankin kiran da nake yi ga jam'iyyar mu ta apc duk wani mukamin da aka kai arewa maso yamma tunda already an riga an yi zonin mukamin speaker a southwest mu kuma muna roƙon a dibi kai biso kuta zamfara bisa ga rawar da muka taka a wannan gonatin da kawo ƙuri'u musamman ga mai girma shugaban ƙasa a kai duk wani mukamin da aka kai muna yankin namu a kai shi sokoto ko kebbi ko zamfara ko a senate ne ko a house muna roƙon alfarma ga fati a kai muna wannan mukami a namu yanki domin mutanen mu san cewa eh lalle wannan gwamnatin kokarin da muka yi eh gwamnati bata manta da mu ba wato in an duba yankin yana da jihohi bakwai ne ni ka ware waɗannan jihohi guda uku kake ganin su ya dace a bawa mukamin da za a tura yankin a dalilin shine shugaban kasa dai duk sanin kowa ne daga katsina yanzu katsina kusan in ce da ita da kaduna kusan all kaduna state kuma ita kuma kano duk inda aka fito da ita da jiga kusan jiha guda ne kuma duk mukamayen da suke fitowa a arewa maso yamma karkashin fati za ga ko yaushe suna zuwa kano musamman bari dan ba da misali musamman kamar sokoto yanzu haka kaga sokoto duk sanin kowa ne ba ta da gwamna a apc so idan aka samu wani mukami a jam'iyyar aka kai kamar irin sokoto ko makamancin haka kaga an kara taimaka ma fatin a jam'iyyance ganin cewa a 2023 inda muka fuskanta akwai wani wanda ake ganin eh, ai jigo ne wanda ke da wani mukami a jam'iyyance a wannan yanki din wanda na tabbatar zai taimaka ma jam'iyyar mu ganin cewa mun ci nasara a zaɓen 2023 shin menene alakar waɗannan mukamai da zaben 2023 babban halakar wayannan mukamar ga zaben 2023 saboda muna sun fati apc bisa ga alkawalin canjin da aka yi ta dore da mulki kila har fiye da shekara hamsin da ake ta magana so halakan ita ce in akwai kila wanda ake ganin jigo ne wanda fati ta kawo a yankin mutane za su iya saurara wa kuma mutanenmu na wannan yankin za su ga cewa eh ah, ai fatin ga har yanzu dai tana da shawa ga yankin mutanenmu saboda ga muta gononi kuma har yanzu fatin ta dauko wani mukami a yambiyanci ta kawo muna a wannan yankin so kaga in lokacin 2023 ta zo a mutanenmu za su ga cewa eh ai fatin ta kula ita ma da su kaga automatically can sun kai wajen yambiyar kenan kawo da yanzu sai mu ce za a jira a ga abin da apc za ta yanke gabatun kujerar masu rinjaye inda sauran kujerun zaɓe kuwa 'yan majalisa da kansu su kan zaɓa a zauren majalisar da mai rabo ne ka iya samun nasara daga masu rinjaye ko kuma marasa rinjaye in an duba abin da ya faru ga majalisar nan da take kammala aiki inda dan jam'iyyar pdp ike ekoramadu ya zama shine mataimakin shugaban majalisar dattawa masanin harkokin siyasa dr faruk bibi faruk ya hango abin da yake gani zai faru ga apc a zaben 2023 lokacin da shugaba buhari ya kammala wa'adi na biyu kuma na karshe a tsarin mulkin najeriya da ake amfani da shi yanzu tun lokacin da na fara fahimtar mecece apc na ganta ne akan cewa ba daɗaɗɗiyar jam'iyya ba ce wacce take da ƙarfin shiga cikin ƙasa da jama'a wato ta an haɗa ƙungiyoyi ne wanda suka so su ba buhari takara ta sha biyar kuma sun ba da wannan takarar abinda nake nufi idan ka kalli pdp za ga jam'iyya ce wacce ba don wani ake yin ta ba duk dan pdp yana yin pdp ne don shi dan jam'iyyar pdp ne amma an ka samu dan apc goma takwas musamman arewa za su ce maka suna yin ta ne saboda buhari to in ku ana yin jam'iyya saboda mutum ɗaya ba ka ce karfin ta ɗaya da jam'iyyar da ake saboda akidar wannan jam'iyyar ba wato ma'ana dai wasu suna bin jam'iyyar ne saboda sun yi yadda da irin tsari na shugaba buhari na shugaba kasa buhari wanda kuma wannan tsarin nashi ba shi bane tsarin da aka rubuta a cikin jam'iyyar apc kanta sai da aka rubuta jam'iyya aka tayar da ita aka ɗauko shi dan ana son takararsa yake takara ba wai ra'ayin buhari bane ne apc to kaga a wannan ko dole ka san za a samu ran da aka ce buhari ba zai takara ba to wa'anda su ra'ayinsu na buhari ne ko su ta buhari ce ko kaunar buhari ce yasa sa ma suka shigo siyasa ko kaunar buhari ce yasa suke yin apc suna da yawa wanda dole za su yi ko da ba su bar apc ba su ba ta goyon bayan da suke bata a shekarun da buhari yake mulki ba to ina ganin wannan abu ne da apc dole su kalla su ga menene zai iya zama makomarsu ranar da babu buhari a takara mu dai sai mu yi addu'ar allah ya kai mu zaben 2023 lami lafiya yanzu kuma sai bangaren ra'ayi ko ra'ayoyi ni ne alhaji ibrahim dan dari senior wani ke kaduna mun yi magana kwanaki can da ni da alhaji nasiru akan maganan gwamna yan rufa'i mutum zai riga nasara ai kuma ba wannan zai ko an yi kuma ba zai za za yi bincike ba ne to duk bacin zai zai gane ko gwamnar fa'i ko ba ka ba shi yayi nasara akan wannan abu in Allah ya so kuma muna kaza ko da an shiga kotu muna nan da nasara akan wannan gwamna rafa'i ya ci ya gama in Allah ya da kuma rantsar da shi za a yi shi domin muna ji ana cewa a'a ba za a rantsar da shi ba ƙarya ake yi rigima zai tashi ko a rantsar da shi to me yanzu rantsar abin da Allah riga yi ba wani haruci zai iya hana shi ka ji kenan abin da ke ciki kuma an wani shawara ne a je a same shi domin shi mutum mai saukin kai inda ba bai da saukin kai lokacin da ake rigima tsakanin yaron nan shehu uba ka ba da hunkuri din nan kwamaran shehu da bai so a daidaita da ya kira su abun bai iya yiwa ba ko ba shi ya riga ya shiga wannan abu to amma yanzu muna so dan girman Allah mutanen Kaduna ni nake magana Alhaji Ibrahim dan Darsiniya a zauna ai aiki tsakanin Allah in wani abu ya taso to a neme shi shi ya zo yayi abin nan shi ba mu sanya tashi hankali ba Ma sauraro duk ma da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da mai hada mana sauti Julie Gresham ni nasiru adamu ali kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Da alama tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar Burkina Faso a yammacin Afirka na ci gaba da tsananta. ko a wannan watan kadai mutane 60 suka mutu sakamakon rikicin kabilanci da 'yan kungiyar ta'adda suka haddasa wakiliyar murya amurka a ma'aikatar tsaron pentagon carla ta duba yadda ake yaƙi da ta'addanci a burkina faso ga fasarar rahotonta Yaƙi da 'yan bindigar da mayakan Islama suka haddasa na ƙara zafafa a kusan gaba ɗaya tuddan yankin Sahel da ke Afirka ta yamma. An kai hare-hare sama da 230 a ƙasar Burkina Faso a cikin shekaru uku. Kuma a yanzu dai ba a hango ƙarshen tashin hankalin ba. Abin da muke yaƙa wato abubuwan da muke gani kullum tamkar guba ce. gubar da jakadan amurka a burkina faso andre young ya faɗa murya amurka cewa ta bazu da sauri a faɗin ƙasar da a 'yan shekarun baya ba ruwanta da sha'anin ta'addanci suna ƙoƙari su karya gwiwar wannan al'ummar da shekara da shekaru take zaune lafiya akwai musulmai da kiristoci da suka fito daga gida ɗaya wannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna ƙoƙarin tarwatsa zaman lafiyar al'umma su kuma ragargaza akidojin demokaradiyyar ƙasar mai rauni. Saboda rashin zaman lafiya na buɗewa 'yan ta'adda ƙofa, hakan ya faru a Iran da Somalia, kuma yanzu kwamandan dakarun Amurka na musamman a Afirka ya faɗa murya Amurka cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna kafa tutocinsu a nan. Mun san cewa ƙungiyar al na kallon wannan yanki na Sahel a matsayin muhimmin wuri a gare ta. don ta yi gine-ginenta ba tare da wata hayaniya ba sun kwashe shekaru suna hakan kuma ba laifi sun samu nasara saboda haka ne a cewar hikes horar da dakarun kasashen sahel atisaye yake da mahimmanci dakarun amurka na musamman da kasashen kewayenta na koyawa dakarun komai kama da shirin kai farmaki zuwa yadda za su mai da martani a lokacin kwanton bauna da yadda za su yi jinyar waɗanda suka raunana su kuma kwashe su da dabarun da ƙasashen kewaye na yankin suka ce suna da muhimmanci. Abin takaici mun rasa mu biyu, jami'anmu biyu a lokacin wani farmaki, inda a ce muna da masaniyar yadda za mu yi. Ta yiwu da mu iya kulawa da su mu sanya musu abubuwan tsaye da kwararar jini kafin mu kai su asibiti. Tuni ofishin jakadancin Amurka ya amsa wannan kira ta hanyar ba Burkina Faso karin taimakon kuɗaɗe don inganta ayyukan tsaro. Amma maimakon ƙara kawo dakaru sai ya kasance Amurka na rage yawan dakarunta a yammacin Afirka. Kimanin dakarun Amurka dubu ɗaya za su ci gaba da kasancewa a yankin kuma janar Hikes ya ce dakarun za su isa su karfafa gwiwar dakarun tsaron yankin. Ina ganin gaba mu za mu iya sauya abubuwa kuma wannan zai kasance kalubalen da zai ɗauki dogon lokaci. Amma bai ba da shawara a ƙara rage dakarun Amurka ba. Shin ko Amurka na samun nasara a yaƙi da take yi da ta'addanci a nan? zan iya faɗa muku cewa a yanzu haka ba ma samun nasara. Kuma jami'an sun ce idan 'yan ta'adda suka yi nasara a Burkina Faso to ta yiwu su zama wata matakala da 'yan ta'addar za su faɗaɗa aƙidarsu zuwa yankin gabar tekun yammacin Afirka da ma gaba. juna. manufar mu nan da mu tangana. To a ƙarshen makon da ya gabata ne ƙwararru daga fannoni daban-daban suka haɗu a wani taron koli da ya gudana a jihar Filato da ke tsakiya arewacin Najeriya inda suka tattauna a kan batutuwan da ke kawo tsaiko wajen ci gaban jihar da ma ƙasa baki ɗaya. Wani batu da masu halartar taron suka gano cewa yana taka rawa wajen kawo cikas a fannonin gina ƙasa shine batun shugabanci na gari. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos babban birnin jihar ta Filato. Masu ruwa da tsaki sun buƙaci samar da shugabanci na gari wajen sarrafa ɗimbin albarkatu da Najeriya ke da shi da zai amfani 'yan ƙasa. A taron masu ruwa da tsaki kan shugabanci da aka gudanar a nan Jos, mahalarta taron sun bayyana cewa kowa na da gudunmawar da zai bayar wajen ci gaban ƙasa. Mr. Cletus Ahimen, shugaban COA Media shine ya shirya taron. Gaskiya fa samu cin gaban ba samu shugabanci ba zai yi wahala sosai. Damuwar mu a Najeriya ko kuma a ƙasan Plateau ba wai ba mu da isasshen albarka ba ne abinda ya kuma da ba mu da shi yau shine gaskiya shugabanci gaskiya kenan so muna gani idan aka yi wannan taron muka ma juna magana gaskiya za mu yi mu gane kuskure kuma mu gan yadda za mu taimaki juna mu don mu samu cin gaba a kasan plateau so da dama ana maganar shugabanci ko kuma shugaba bai yi ba baka ganin kamar su ma sauran magoya bayan ya kamata su ma su zama shugabannai ne a inda suke domin a samu ci gaba gaskiya kenan a duk inda ka samu kanka ke ma shugaba ne shi yasa kaga yau ma da an taru nan yau an ma kowa magana an waye mana da kai kowa shugaba ne a inda yake yau dan kana zargin ma president ko governor kuma naka ma baka yin abin da ya kamata ka yi a dan karami ko a gidanka ko a office naka ko a kungiyar naka ke ma shugaba ne a wurin kuma in baka yi abin eh, da ya cancanta ba to ke ma kana cikin wanda suke sa suke hana cin gaba a kasan. Alhaji Sani Mu'azu da ke shugaban ma'aikatar Lenscope Media da harkar fina-finai ya gabatar da kasida a wurin taron. Ɗaya daga cikin abin da na yi magana a kai shine lallai a buɗe kofa yadda jihar Plateau za ta iya samo arziki na Najeriya baki ɗaya. In jihar Plateau ta zauna a matsayin jiha ɗaya ta rufe kofa to ƙarancin abin da za a samu zai sa matasa za su takura su dinga ɗaga hankalinsu wato a samu hanyoyin sufuri da yadda 'yan plateau za su iya fita su shiga kowace jiha su yi kasuwanci su dawo za a iya amfani da wayar hannu ka iya yin kasuwanci a ko'ina a duniya ba ma a Najeriya kawai ba. Wani da ya halarci taron Shabul Mazadu ya ce sai shugabannai sun fuskanci bangaren inganta rayuwar mabiyansu kafin a samu ci gaba a jihar Plateau da ƙasa baki ɗaya. Gwamnati ta duba duk wanda yana kokarin tashiwa ko a noma ko a jari ko a menene a tarfa mashi. A Plateau yanzu yawancin business da suka tashi kankana na ana business ne. Shi yasa yara da yawa yanzu sun shiga shaye-shaye kuna ji suna rataye kansu. Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu Irmiya Sauni Wayar ya nemi goyon bayan al'umma ne don taimakawa shugabannin aiwatar da kudurori masu inganci da suke da su. Al'umma tana da muhimmanci don in ba al'umma ba shugabanci. To idan al'umma ba ta yarda da shugabanta ba, to shugaban ma ba zai iya yin aiki ba. So ina kira ga al'umma duk akwai mun san cewa akwai kwarakoro da yawa wanda mukan fuskanta a halin mutuntaka amma bai hana a ba da goyon baya wa shugaba ba ba da goyon baya wa shugaba shi zai sa ko da ya yi kuskure ya gyara amma idan al'umma ta ba wa gwamna na jihar plateau goyon baya to ina son tabbatar muku abubuwan riban da za a samu sai ya nika abin da aka riga aka samu. Sauran waɗanda suka gabatar da kasidu da makaloli a wurin taron sun tattauna batutuwan da suka shafi magance matsalolin tsaro, ba da tallafi wa marasa galihu da sauya halaye zuwa na kishin ƙasa don samun ingantuwar rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. VOA Afrique, la radio de tout le monde.